Hausawa Top TV tashar al'umma. Mutuwar Mr. Fofotu a kurkukun ƙasar Nijar. Shin me gaskiya a dangane da batun da yake yawo ake yada shi cewa Mr. Fofotu ya rasu an kashe shi a gidan kurkukun nan da ke ƙasar Nijar ba a da kama su da aka yi inda ake cewa Ola of Kano shi ma yana cikin wani hali a yanzu. Shin me gaskiyar wannan al'amari? masu saurare ku biyo mu a dangane da wannan rahoto domin jin gaskiyar al'amari shin fofotu ɗin ya mutu ko kuma yana raye ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuka sani da mr fofotu da ola of kano an kama su a ƙasar nijar wato biyo bayan wannan fasfon na bogi da aka kama su da shi wanda suke shirin fita kasar waje inda dai suka karya doka ta kasar Nijar ɗin aka ɗaure su a can gidan kurkukun kasar. A labarin da muke samu shine cewa Mr. Fofotu an kashe shi a gidan wancan kurkuku na kasar Nijar inda aka ce Ola of Kano wai shi ma yana cikin wani mawuyacin hali. Wannan labari dai babu shakka labari ne mara tushe inda da fari wani shafi ne mai suna Murja Ibrahim Kunya wanda aka yi sojan gonar shafin wato aka ringa wallafa wani bidiyo na Murja tsohon bidiyo da take magana akan kashe wasu inda ake alakanta shi da cewa ai sufufutu don aka kashe shi yasa Murja ta fito take kuka take magana. Da fari dai ga wannan bidiyo ku kalla ku gani. waje ina ruwanmu da wasu kasashen mu kasar mu muka sani ko muka sani akan mulkin mu ba ruwanmu da wasu ya za a ce annan mutane har a kashe mutum adadin haka a ce wai babu wanda aka gani a wurin ya magana ba wanda ya san an yi To kamar yadda kuka kalla wannan shine bidiyon da aka dora a shafin aka ɗauko hoton Mr. Fufutu aka sanya mai RIP wato inda ake cewa ya mutu inda daga nan ne fa wato 'yan shafukan TikTok ɗin waɗanda suke ba sa tabbatar da labari 'yan zari zuga suka ɗauki labarin suka fara yaɗawa inda wani saurayi ya wani bidiyo yake tabbatar da cewa shi daga majiya mai tushe ma ya samu labarin mutuwar mr Fofo ɗin inda yake ma kira da cewa Ola of Kano shi ma a ceto shi domin ɗan Kano ne daga cikin wancan hali domin shi ma a yanzu yana cikin wani matsanancin ciwon ciki domin wannan ciwon cikin ma shi ya kashe Mr. Fofotu a can ɗin inda yake alakanta cewa shi ma wato Mr. Fofotu ɗin da ya mutu sakamakon abincin da ake basu ne wanda bai ba shi da kyau a can gidan kurkukan Ga dai abin da yake faɗa. so wallahi ban yi niyan yin magana ba ya zama mun dole sai ne magana abin ya dame ni sosai ya dame ni sosai da kuma yanayin mutane suke ta tambaya ya labarin fofoto da wani abu Allah ya wa mubarak fofoto da suwa ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ita ko mamansa Allah ya bata wansa da rugo al'umman musibin ni baki daya Den abin da nake so ne muku magana a kai gaskiya an zalunce mu an zalunce mu wannan kasa kasa makociyar mu ƙasar Nijar sun zalunce mu sakamakon yanayin irin abinci da suka fito suke ci mara kyau da kuma wannan zafin ƙasar da suke da shi yasa jikinsu bai jure ba har lokaci ya fito ciwon ciki ya kama shi har Allah ya fito rasuwa so yanzu after that shi kansa ahmad dadi abokin mu of kano wanda kuka sani da of kano shi kansa yanzu haka rai yana hannun allah da zuwa ma wannan dalilin ne yasa na fito na yi magana na gaya wa mutanen jihar kano so dadi dan kano ne already ma za ka ga cewa akwai tim na ball ya yi a kano wasu da yawa mutane sun sani ya kamata a shiga kan maganan dadi dadi already saboda abin da muke faɗa yanzu a kai wallahi yanzu yaron nan yanzu haka wani ciwon ciki ne da shi shi kuma ya kashe fofoto so mu ba mu da haɗin kan da za mu fito mu magana ɗin murna ɗaya magana ɗaya ya zama to mun yi magana da murya guda ɗaya fi lai yanzu ba za mu iya fito mai magana da murya ɗaya ba dadin nan ɗan kano ne kuma kowa ya san cewa yaron nan ɗan kano ne kuma ba inda yake tafiya da shi in ba kano ba eh so abin nan ya dame ni ni ba magana nake a social media ba so amma an riga mutanen nan an riga an zalunce mu yanzu kasar Nijar kun san cewa yan Nijar guduwa suke su Najeriya so amma yanzu gashi muna je muna gani yan mu ne abokanan mu ne ɗaya ya mutu ɗayan ma kuma rai na hannun Allah so da Allah hukunta muna so ku fito ku yi magana shi wancan har yanzu ba su ba da gawan shi ba shi kuma dadi a ba mu shi nan za mu ba da clinic a samu a mai da abin da ya kamata a mai da abin da ya kamata so shi ne abin da muke ta magana a kai dan Allah na nan muku da ku fito ku yi magana mu muna so dadi ya dawo mu za mu kula da shi kun san cewa ga yanayin kasar nan ya take wallahi kasar nan nan ake gudowa a zo yan Nijar nan nan suke gudowa kun sani mun sani kowa ya sani so wannan shi masu tambaya na ya labari maman su mubarak shi wato na miki da aziya rai kuma ina ƙarin miki cewa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da ragowa abokanan mu baki da shi kuma dadi da Allah muna son mutane su mai addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya nagode to kamar yadda kuka kalla shine wannan saurayi ya fito yake wannan batu a dangane da ƙara tabbatar da cewa Mr. Fofo din ya rasu babu shakka dai wannan labari na mutuwar Mr. Fofotu ƙarya ne babu shakka wannan ƙarya ce ƙarya ce ake yadawa waɗanda dai suka yada wannan labari babu shakka suna neman followers ne ba don wani abu ba sun yi shi ne don su nemi mabiya a wato shafin su wannan mutuwa ta Mr. Fofotu ƙarya ne a dangane da haka ne ma wani babban abokin Mr. Fofotu ɗin ya fito ya saki wani bidiyo inda yake tabbatar da cewa Mr. Fofotu yana raye babu abin da ya same shi ga bidiyon ku kalla Assalamu alaikum barkanku da iwar haka da fatan kuna lafiya. Am na zo na ga bidiyo yana ta yawo mutane na ta comment wasu kuma suna ta kira na akan Mubarak Mr. 442. Mr. 442 yana raye. Dan Allah dan annabi mutane duk wanda ba zai faɗa alheri ba yi shiru ba haka ake rayuwa ba. Dan kana neman followers ko kuma kana neman wani abu ba a wasa da mutuwa. Mutuwa ba abun wasa bane. ba abin da zaka zo kana yaɗa bane ka ce mutum ya mutu alhalin mutum yana cikin wani hali yana can in ba ku iya taya shi da addu'a ba ba dole sai kun yi maganan shi ba dan Allah da annabi a yi hakuri kuma a dinga kiyayewa kuma to kamar yadda kuka kalla wannan babban abokin Mr. Fofotu kenan wanda ya fito yake karyata wancan labari da ake yadawa na cewa Mr. Fofotu din ya rasu inda yake ba da tabbacin yana raye babu shakka a halin yanzu ana ta yada mutuwar wato wasu daga cikin jarumai musamman ma mawaka ko 'yan kanewa domin a samu mabiya sai a zuwa ya kare wani daga cikin su ya rasu kuma dudan a samu wai abin da ake so sai a yi karyar wani ya mutu wannan ba abu ne farau ba a shafukan sada zumunta da aka saba gani irin wannan mutuwa dai da ake yadawa ta jarumai babu shakka idan a yanzu za a ce za a kidaye jaruman kannywood ko mawaka da aka yi masu irin wannan sharri cewa sun mutu to ba za su irgu ba domin kuwa daga cikin mawaka irin sa hamisu bureka garzali miko da dai sauransu su alinuhu da dai sauran waɗanda aka yi masu ƙarya a matan ma akwai irin su jamila na gudu hadiza gaban da an masu ƙarya sun mutu kuma suna raye sai dai mu ce allah ya shirye masu yin irin wannan allah ya sa su gane abin da suke cewa ba daidai ba ne ba to masu saurare me za ku ci gani da wannan lamari mun gode